This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19-31-49-60 sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon, niya da murya arewa. kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangula voa hausa.com a duk lokacin da suka so yin hakan jama'a assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau litinin na yau juma'a da fatan an waye gari lafiya ladan ibrahim Ayo ne daga nan birnin washington dc tare da ibrahim ka almasi garba da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dauniyar kawo muku wannan shiri na wannan lokaci kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ibrahim ba makanun labarai to Ladan, shugaban amurka barack obama ya buce daga kasar don ziyarar aiki zuwa Habasha da kenya kasar mahaifinsa kafafen yada labaran amurka da na turkiya sun ce shugaba rajab tayyip erdogan ya amince jiragen yakin amurka su yi amfani da filin jirgin saman soji na inkirlik da ke turkiyar sannan wasu manyan jami'an gwamnatin obama sun sha mawuyatan tambayoyi a majalisar dattawan amurka a jiya alhamis kan yarjejeniyar da aka cimma a shirin nukiliyar iran to da labaran kanun labaran duniyan kenan bayan labaran duniya za ku cewa likitoci masu neman kwarewa da ke yajin aiki hakan na ci gaba da jawo harkokin kiwon lafiya cikin halin oni yasu shi asibiti idan aka ce wani bangare wasu na yajin aiki tilas ba za a samu yadda ake so ba sai kuma a karamar hukumar biyu da ke cikin jihar borno inda wasu suka lallaba cikin dare su kashe mutane takwas a garin minha kashe wannan manga guda daya su kashe yan manga guda biyu da wani mutum guda daya wanda mun gane kowa da kuma yan gudun guda biyu a kashe kana za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki na jummai ali amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya assalamu alaikum masu saurari da fatan an wayi gari lafiya ga labaran shugaban amurka barack obama ya fice daga kasar don ziyarar aiki zuwa habasha da kenya kasar mahaifinsa a daidai lokacin da yake ba da tabbacin cewa an samu ci gaba a tattalin arzikin amurka mai alaka da yankin afirka na kudu da sahara an tsara zai isa, kenya yau dinnan juma'a inda zai halarci babban taron bunƙasa kasuwanci na ƙasa da ƙasa global entrepreneurship summit a turanci wanda za a yi a birnin nairobi daga bisani zai wuce kasar habasha ya zama shugaban amurka na farko da ya ziyarci kasar ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun buƙaci da shugaba obama ya yi amfani da ziyarar tasa ya nemi da a yi sauye-sauye a harkar kare haƙƙin ɗan adam a ƙasashen biyu a wata wasiƙar da wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu da ɗaiɗaikun ƙwararru wajen goma sha hudu suka rubuta ma mr obama sun ce gwamnatocin kenya da habasha na fuskantar wato matsaloli masu girma na tsaro to amma sun damu da irin matakan da kowacensu ta ɗauka ta yadda akasari suke cin zarafin bul'adama da tsananta ma ƙungiyoyin sa kai da kafafen yada labarai masu zaman kansu da daren ranar laraba mr obama ya yi magana kan cinikayya tsakanin amurka da afirka a wata liyafar da aka shirya a fadar white house wajen rattaba hannu kan yarjejeniyar cinikayya da afirka africa growth and opportunity act a turance ya ce duk wada kalubalen da afirka ke fuskanta tana da jimiri da kuma wato kasuwanni mafiya saurin bunƙasa a duniya baki ɗaya ya ce nahiyar ta afirka za ta iya zama cibiyar tattalin arziki mafi girma a duniya nan gaba kafafen yada labaran amurka na turkiyya sun faɗa ji alhamis cewa shugaban recep tayyip erdogan ya amince jiragen yakin amurka su yi amfani da filin jirgin saman sojin nan na inslik da ke turkiyya don kaddamar da hare-hare kan mayakan isis a kasar syria ko da yake amurka ta ki ta bayyana dalla-dalla sabuwar yarjejeniyar da kasashen biyu suka, cimma rahotanni da aka samu daga jaridar hurriyet ta turkiyya da kuma wall street journal da ke new york times da ke nan amurka sun ce an kammala cimma yarjejeniyar ce ta wayar tarho tsakanin mr erdogan da shugaban amurka barack obama ranar laraba mai magana da yawon fadar white house jones ennis ya ce ba zai iya amsa tambaya kai tsaye ba game da batun a filin a filin jirgin sama na inslick saboda dalilai na tsaro filin jirgin saman na da tazaran kilomita 400 ne daga raka babban tungar 'yan isis a syria kuma zai yi matukar rage tsawon tafiyar kilomita 1,900 da jiragen amurka kan yi daga iraki zuwa syria don kai har hare wasu manyan jami'an gwamnatin obama sun sha mawuyatan tambayoyi a majalisar dattawa a jiya alhamis game da yarjejeniyar da aka cimma kan shirin nukiliyar iran a farkon wannan watan a biyana wannan ne karan farko da aka ba da ba'asi a bainar jama'a kan wannan yarjejeniyar wadda majalisar tarayyar amurka na iya amincewa ko zuwa tsakiyar watan satumba sakataren harkokin wajen amurka jan kiri wanda shi ma ya hallara a matsayin shaida ciyaman ɗin kwamiti kan hulɗar amurka da ƙasashen waje bob croker ya ce masa iraniyawa sun yaudare ku keri ya mai da martani da cewa ai tuni ma suka mallaki abin da suke so tambayar kawai ita ce yaya za a iya tsaye da shirin da yake jawabi tun farko keri ya ce ya yi imanin cewa yarjejeniyar ta nukiliya za ta rage haɗarin da duniya ke fuskanta yarjejeniyar ta tanaji ɗage takunkumi ma iran a madadin tsaida shirinta na nukiliya keri ya ba da ba'asin ne tare da sakataren makamashi anas moniz da sakataren baitulmalin amurka jack lew manyan jami'an na gwamnatin obama waɗanda jigajigai ne a yarjejeniyar ta nukiliya sun keɓe da 'yan majalisar akan wannan yarjejeniyar ranar laraba a birnin washington kwana guda gabanin ganawar kakakin majalisar wakilai john bena ya yi gargadin cewa 'yan republican waɗanda suke da rinjaye a majalisun biyu za su yi duk abin da za su iya wajen ganin bayan yarjejeniyar to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc sakataren tsaron amurka ash carter ya kai ziyarar bazata a iraki jiya alhamis inda ya ce ya yi hakan ne don ya ga zahirin tsarin da ake bi a kokarin dakile wanzuwar isis lokacin da mayakan sa kan suka kwace ramadi headquarter lardin ambar a watan mayu kata ya bayyana bacin ransa da cewa sojojin iraki ba su nuna niyan yaƙi ba to amma inda ya fara yada zango a wannan ziyara ta kwana guda sakataren tsaron na amurka ya jinjina ma rundunar yaƙi da ta'addanci da ta sojin iraki inda ya shiga irin tasu yayin da yake kallon atisayensu a dandalin koyon halbe-halbe sojojinku sun nuna bajinta sosai da kuma karfin hali matuka aino a cewar kata ga wani kwamandojin rundunar da yaƙi da ta'addanci ya kuma ƙara da cewa kuma kun san cewa kun yi rashin ma sosai to amma bari in gaya muku ta bayyana karara a gare mu cewa amurka ce suna sojoji na kwarai don haka abin alfahari ne a gare mu mai aiki da ku kafaɗa da kafaɗa gwajin gawar wata macen da aka same wato aka samu a gidan yari ya nuna cewa kashe kanta To madalla labaran duniya kenan kuka saurara. To yanzu bari mu yada zango jihar Kano inda yajin aikin likitoci masu neman kwarewa ke ƙara tura kiwon lafiya cikin halin oni yasu ga dai Mahmud Kwari daga Kano. yanzu haka dai kananan likitocin sun kwashe kusan watanni biyu kenan suna daka wannan yaji na aiki bisa neman wasu batutuwa masu nasaba da bukatunsu matakin dai ya gurgunta ayyukan kiwon lafiya a ƙasar nan musamman ma asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiyar jama'a mallakar gwamnatin tarayya a nan kano kusan al'amura sun tsaya ce ga asibitin koyarwa na malam aminu kano da kuma asibitin ƙashi na dala Alhaji Aminu Inuwa shine daraktan hulɗa da jama'a a asibitin koyarwa na Malam Aminu. Tun da ka san shi asibiti idan aka ce wani bangare wasu suna yajin aiki tilas ba za a samu yadda ake so ba. Tun da yanzu ba a karɓar marasa lafiya a kwantar da su sai dai kawai mutum ya zo ah, su consultant ɗin su zo su gan shi ya tafi amma kwantarwa ba a yi. to waɗanda suke kwance fa ya ake su ana kula da su ko kuma kun mai da su wasu asibitocin ne a yanzu wata biyu ai duk wanda suke da wanda suka samu sauki an sallame su waɗansu kuma an ce su tafi waɗansu asibiti mai wata biyu yanzu kusan ba kowa yanzu a kwance wanda suke da dama dama an sallame su yanzu amma wani ba zai zo ya ce za a gan shi a kwantar da shi ba lokacin da na ziyarci asibitin na malam aminu kano na taras da manyan likitoci ne kawai da waɗanda ake kira kwanzaltar suke bakin aiki sai dai su kuma yawan su bai kai ya kawo ba dr andrew oloko na ɗaya daga cikinsu eh, wannan al'amarin dai sai dai hankali yanayin shi aiki namu ya fi daɗi a ce kowa da kowa yana nan ba wanda aka rasa su kusan mu ce yaran namu kenan da muke training ɗinsu sun samu ɗan sabani da gwamnati yin aikin babu su yana da matukan wahala da gaske a yanzu dai sai dai a ce dai allah ya yi mana saukin abin don mutane a gaskiya suna cikin wahala mu din ma da muke horar da su nan ɗaliban namu da suke yajin aiki yanzu mu ma muna fuskantar matsaloli da yawa Shin ko manyan likitocin na wani yunkuri na shawo kan yaran nasu kai da halin ni'asin da suka jefa marasa lafiya a ciki? A matakai daban-daban a maganar da muke yi da kai yanzu dinnan an yi zama da su a matsayin kungiya nasu an saurari abubuwan da suka dame su kuma an shiga tsakaninsu da gwamnati ana kan yin magana a yanzu dinnan muna fatan cewa nan ba da daidawa ba za a warware duk matsalolin da ke akwai kuma za su dawo aiki din dr andrew oloko kenan babban likita a asibitin koyarwa na malam aminu kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria an gaishe ka mamudu a can jihar borno ko wasu ne suka bi dare a garin minha a cikin karamar hukumar biyu suka hallaka mutane takwas kamar yadda harwan dauda ya aiko a cikin wannan rahoton a jirin laraban nan ne dai wasu mahara da ake watan yan kungiyar boko haram ne suka afka garin mirga da ke karamar hukumar biyu a kudancin borno wanda suka hallaka mutane takwas wannan hali yana ci gaba da gudana ne bayan harin da wasu suka kai garin buratai wato mahaifar shugaban hafsan sojojin kasar major general tukur buratai wanda suka hallaka wasu mutane biyu wanda washe garinsa wata da ake watan cewa rikunar bakin wake ne ta tada kanta a wajen mashigar garin biyu inda ake binciken ababen hawa sai kuma wannan hali na daren laraban wanda aka ce maharan sun shigo ne cikin dare suka kuma kashe waɗannan mutane takwas yayin da suka ɗauki wata mota da babur suka kuma sake ficewa daga cikin garin kamar yadda wasu mazauna garin suka shaida mun ta wayar da bayan sallar magariba ta so bayan sallar isha a cikin gari. Sun zo da wani abun hawa ne. Eh, to wanda lokacin ne har ya tambaya mun da wai dala na yi samu mai ne shi kamar shi ma shi ba gona ma tambaya wai san kafin zo shi ma sai gudu to shi ne san sai ka kan goma sai su ko pomare ne abun ba ba sun girma ne ga pomare ne pom pomare suna angon eh pom pomare ne yana da kai da ran da kilomita ne ba hakan nan kilomita ba cikin gari mai ga bane a ba sai ka pomare okay pom pomare kamar camp ne haka na yan hijira ko kuma gidajen mutane ne ko kana suna da bulama ba ah, eh to amma amma bulama gari ma kashe dan shi daya sun kashe sun kashe sun kashe wannan manga guda daya sun kashe eh, yayan gaya maka guda biyu da de miranin guda biyu a kashe wurin guda takwas a kashe wurin. wallahi sun kashe mutane guda takwas su fara yanzu. mutane takwas. wallahi suka kashe wani anguwa pomfamari a mina. anguwar camp ne ko kuwa. a anguwa ne anguwa ne pomfamari mutanen mu ne sun zo kamar karfe takwas ma suna takwas jiya na dare an sun sha sha a cikin nan sannan suka zauna kenan da dare suka je suka aikata wannan anguwan. anguwan kamar a hanyar biyu a wajen gidan mai na zira wannan. Eh. yana gabas maso kudu haka eh. babu sojoji ne a cikin yanari ba sojoji shekaran jiya ne kuma suka shiga buratai ko eh, suka shiga buratai zuwa kashe mutane biyu ba shekaran jiya gidaje wai gidaje wai ashirin da takwas shekaran jiya sojin wai sun wai wai suna arewa da dambo ne suke zuwa suke daga wurin dambo suke zuwa ko eh arewa da dambuwa suke a can ne suke suke tasowa su zo ne amma ba su eh, kone kone ne ba su yi ba sun doki moto da mashin wannan hare-hare yana ci gaba da wakana ne ganin yadda hukumomin sojan ke yi da gaske wajen farautu 'ya'yan ƙungiyar boko haram da kuma fafutukan da suke yi na kawo ƙarshen wannan hare-hare musamman ma wannan sabon salo na ƙunar bakin wake da waɗannan mahara ke aiwatarwa haruna dauda biyu murya amurka daga maiduguri a najeriya To Allah ya ƙara karewa. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu kuma agogo ya ce karfe 1 da minti 14 da daƙiƙa 40. Ga shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Shin ko kun san cewa ana iya yin jinya har ma idan Allah ya yarda? ciwon kumburin hanta rukunin ba da ake cewa hepatitis b da turanci da ba zai kashe mai fama da dashi shi ba abinda za mu fara dubawa kenan kafin idan muna da sauran lokaci dr muhammad ladan ya amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko. Jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC na ke farin cikin gabatar da wannan shirin. 28 ga watan Yuli rana ce da aka keɓe domin ƙara jawo hankalin duniya ga matsalar ciwon kumburin hanta da ake cewa hepatitis da turanci. Kafin wannan rana ƙungiyar lafiya ta duniya ta yi kiran da a ɗauki matakan gaggawa. na yaƙi da kamuwa da kashe miliyoyin mutane da cutar take yi a duk shekara. Wakiliyar muryar Amurka a hedkwatar ƙungiyar lafiya ta duniya da ke birnin Geneva, Lisa Shanlin ce ta aiko mana da wannan rahoto. Ciwon hanta wata ƙwayar cuta ce ke kai wa hanta hari ta sa hantar ta kumbure, kuma tana iya yin tsananin da har za ta kashe mutum idan cutar ta zo da ƙarar kwana. Ana kiran annobar wannan cuta da sunan sumumuka sau domin akan yi watsi ko kuma ba kasafai ake mai da hankali ga irin bannar da take yi idan ta kama mutum ba. To amma ƙungiyar lafiya ta duniya ta lura cewa cutar hanta ita ce cuta ta bakwai wajen kashe mutane. An ƙiyasta cewa mutane miliyan mai tan da arba'in sun kamu da ciwon hanta rukunin ba. kuma kimamin mutane miliyan 150 ne suka kamu da ƙwayar cutar ciwon hanta rukunin ca. A duk shekara waɗannan rukunonin guda biyu na ciwon hanta sukan kashe kimamin mutane miliyan ɗaya da rabi. Shugaban shirin yaƙi da cutar na ƙungiyar lafiya ta duniya, Stephen Victor, ya ce ana da magunguna ko kuma hanyoyin rigakafin kamuwa da cutar da kuma kashe mutane da take yi. ya ce akwai allurar rigakafin ciwon hanta rukunin ba sa'annan kuma bincike mai kyau a ɗakin binciken kimiyya na iya gano ko mutum ya kamu da cutar idan aka gwada jininsa ya ci gaba da bayani yana cewa To prevent death, there's treatment. There's, treatment with hepatitis B, which can control the disease, sort suppress the virus, not cure it. whereas for C there's now drugs cure almost akwai jinyar da za a iya yi wa wanda ya kamu da cutar wanda kuma cikin ikon Allah har ta ceci ransa yace akwai jinyar cutar rukunin ba da zai iya ƙayyade ko kuma kassara ƙwayar cutar hepatitis B ɗin. Sa'annan kuma akwai maganin jinyar da zai iya warkar da mai fama da hepatitis C. Wannan ne ci gaba mafi muhimmanci da aka samu cikin 'yan shekarun da suka shige. Ya ce samun waɗannan magungunan jinyar sun sa yanzu har an fara tunanin ƙoƙarin kawar da cutar kwata-kwata daga doron ƙasa. To amma kash abin takaici. Maganin jinyar hepatitis ba yana da tsada ainihin ta yadda ba kowa ne zai iya biyan kuɗin yin wannan jinya ba. Domin kuwa a ƙasashe masu arziki jinyar makonni goma sha biyu na cinye dala dubu tamanin da hudu aƙalla ba a kasara ba fiye da naira miliyan goma sha shida kenan to amma ƙasar masar ta samu nasarar ganin an rage kuɗin jinyar zuwa dala ɗari tara kuma ƙungiyar lafiya ta duniya ta yi imanin cewa sannu kan hankali za a yi ta samun raguwar kuɗin jinyar a cikin shekaru masu zuwa. ana dai harbuwa da ƙwayar cutar da ke haddasa hepatitis b ta jini ko kuma ruwa-ruwan jikin mutum galibi kuma uwa ce kan harbi ɗanta da ƙwayar cutar wannan matsala ta fi tsanani a ƙasashen afirka da kuma ƙasashen gabashin asiya hepatitis rukunin c kuma akan yada ta ne ta hanyar amfani da alluran da ba shi da tsafta ko kuma ya gurɓace a takaice masu yi wa kansu allurar miyagun ƙwayoyi masu kusar da hankali su suka fi kamuwa da cutar ko kuma yaɗa ta a saboda haka ƙungiyar lafiya ta duniya ta dukufa ka'in da na'in wajen ganin an kawar da amfani da alluran da suka gurɓace ta hanyar amfani da allurar da aka ƙirƙiro su musamman da aka tsara ta yadda idan aka yi amfani da shi sau ɗaya to ba za a ƙara amfani da shi ba kuma. da turanci ana cewa disposable syringes. Zan da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su Wannan shiri na lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke yana zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. The Voice of America. Haka ne, yanzu kuma lokaci ya yi da Dr. Muhammad Ladan zai yi kokarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To likita yau za mu fara ne da wasikar Malama Hamamatu Idris Adamu Sangari. a namba goma sangari street akwatin gidan waya 611 a can wukari jihar taraba ta ce jami'an kiwon lafiya na shawartar iyayen yara da cewar da zarar sun haifi su da zarar sun haihu kada su baiwa yaran da suka haifa ruwa har na tsawon watanni shida sai nono kurin to shin idan aka dafa ruwa aka baiwa jaririn cikin wannan lokaci akwai wani aibi kuma eh, likita me yasa likitoci ke ba da wannan shawara to kin san aka haifi yaro karamin yaro da aka haife su bayan da aka har wata shida ko ma ci to ba su neman ruwa mai yawa ruwan da ya kamata a basu kamar kin san suna samun ruwa daga nonon uwarsu da kuma madaran da ake ba su wani lokaci duk yana tare da ruwa saboda haka duk wannan ruwan da ke cikin nonon da ruwan da suke sha ko a madaran wannan ya ishe su abin da yasa ake ake so ba a so a ba su ruwa da yawa kenan aka ba su da ruwan yayi yawa wannan lokaci kan zama illa to to eh. idan to baya ga wannan shawara da aka ba idan a uwa tana ba da nonon kuma tana ba yaron wani irin illa zai ja mishi kenan kace ruwan yayi yawa eh to akwai waɗansu ruwan yake yawa zai zama zai hana su ma yanda za su zai iya zai iya sa su ma su ciwo in ruwan yayi yawa yasa don mm-hmm. kin san jikin su karami da lokacin eh saboda ka shi yasa ruwan da suke samu a nono sai dai ko in yaron ko yana zawo ne ko yana amai da yawa to ya kamata a yi magana da likita a gani amma yawanci ruwan da za su samu a nono din ko a madara ya ishe su a wannan lokaci. To shi yasa kenan ake cewa kada a ba yaro ruwa ko? Eh shi yasa ake cewa haka To wannan likitan aka yi ma yaro haka lokacin da ya girma eh, ba zai guji ruwa ba? Hajiya bayan yaro ya wuce shekara wata shida din nan da muka ce to in ya wuce wannan lokacin za a iya ba shi ruwa amma har da haka a rinka lura kada ba shi a rinka so ba shi da lokacin. To eh. ina fatan malama Hamamatu. da sauran mata 'yan uwana ana kusa kuma an ji wannan bayani. To likita ita kuma Hadiza Jafaru Custom Area a can Maiduguri jihar Borno Najeriya. Ta ce wata rana takan yi al'ada sau ɗaya ko sau biyu a shekara kuma ɗaya har yanzu ba ta sami haihuwa ba. Amma sai wasu suka ce mata cewa ba za ta haihu ba. Shin wannan gaskiya ne? To da farko likita kafin ka bata ansa al'ada so ɗaya ko so biyu a shekarar nan matsala ce ko ba matsala ba? Eh matsala ne hadiya. Mata akwai ɗansu kan ga al'ada ko so biyu a wata waɗansu kuma kan gani so ɗaya a wata. To. In dai mace ba ta gani al'ada haka har ta daɗe haka ba ta gani al'ada to akwai wani lalura. Ko za ka bayyana mana wasu daga cikin lalurorin ko ko sai an ji an duba? Akwai ɗansu mata da suke shan maganin da yake hana su haihuwa. Birth control kenan. Eh. to akwai ɗansu aikin ba su magani ana ba su wannan waɗansu to in suna shan magani yawanci ba su gani al'ada sosai akwai ɗansu da kama a nan ƙasashe ana ba su wanda za su ga al'ada su kamar wata uku ko wata hudu ma. to idan kuma ba wannan ba ne fa. in ba wannan ba ne to akwai wani abu da ke faruwa a mahaifar dole ta je daga likitan da ya gwadance kan wannan a dube ta sosai haji. to batun cewa wai ba za ta samu haihuwa ba fa. hajiya rashin ganin al'adar wannan zai yi wuya ta samu haihuwa hajiya sai kuma da ikon Allah. To. Eh. a saboda haka shawarar dai da daga bayar din tunda tana gani ta ga so ɗaya a shekara ko so biyu matsala ce ta je ta ga likitan mata kenan ko eh ta je ta ga likitan mata wanda za a duba a ga abin da ke faruwa hajiya to idan aka aka duba kuma an aka ji dace ana samun magani eh, in aka yi dace aka san abin da ke kawo na ana dace ma in aka yi sa'a sai ta mata samu sai ta samu haihuwa to likita bayani da kai cewa akwai wasu magungunan hana haihuwa da ake ba mace da ba za ta yi al'ada ba sai bayan ko wata uku kace ko? Eh. To irin wannan baya jawo musu matsala? To wannan wannan akan ba su in dai mace ta yakan bai kawo wani matsala. To amma in dai mace ta ta yi niyan kuma da za ta so haihuwa to sai ta daina sha in ta daina zai ta kama wata ɗaya wata biyu ba za su mu gani al'ada daga nan shi kenan. To Allah ya sa a dace. Amin amin. To likita sai wasiƙar Lami Alhaji Ibro a can lokaja jihar Kogi. ita kuma tana son ta sani ne shin ciwon ido da gira sai ya ta ƙaiƙayi in kuma in za ta sukuya har sai ta yi hawaye domin raɗaɗi likita me ke kawo haka to abin da ke kawo sa idon mutum ya rika ƙaiƙayi haka kuma yana ruwa haka da yawa to akwai abubuwa kamar biyu ko biyu ko uku ke kawo shi hajiya na farko canza yanayi in lokaci ya canza to wani lokaci kuma kura ko kuma abu da ya shiga idon bai dace da idon mutum ba to duk waɗannan suna sa idon mutum wanda ka sai ya ja jazur ya rinka ruwa yana kai kai sosai da gaske to me yasa idan hata ce in za ta sunkuya har sai ta yi hawaye domin zafi eh to in dai a waɗansu abubuwa sukan shiga in dai akwai kuma lokacin wani abu ya shiga idon da canjin na yanayi din wannan yakan sa ido ya rinka ruwa kuma yana ciwo sosai to kuma lokaci wadansu mutane ma har yakan dan kumbure to inda wannan na faruwa dole su je wurin likitan ido a duba sosai a tabbatar da abin da ke faruwa domin yana zafi din yana radadi to akwai wani abu da ke faruwa a cikin idon hajji kuma tana yiwa kila ma ba dan canjin yanayi ba ne ko eh kuma lokaci mai abin yiwa ba don canjin yanayi ne shine dole a je a duba lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka na za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuwa a madadin don mai alice daga nan birnin washington dc nake fatar a wuni lafiya to madalla kafin mu karkare ga takaitattun labaran amurka barack obama ya fice daga kasar don ziyarar aiki zuwa habasha da kenya kasar mahaifinsa wani ɗan bindiga a jihar louisiana ta kudancin amurka ya buɗe wuta da daren jiya alhamis a wani gidan silma ya kashe mutane biyu tare da raunata wasu kuma aƙalla tara sannan ya kashe kansa jami'ai sun ce sun san maharin to amma abin da suka bayyana kawai shine wani ɗan shekaru hamsin da 58 da haihuwa ne gwajin gawar wata macen da aka tarar da gawarta rataye a wani gidan yarin texas bayan kama ta saboda saba ma dokar tuki ya nuna cewa raunata kanta ta yi ba kashe ta wani yayi ba mai magana wato mai gabatar da kara na karamar hukumar wellen warren diaphragm ya fitar da dalla-dallar sakamakon binciken gawar sandra bland yar shekaru 28 da haihuwa wadda aka tarar a mace a ɗakin kurkukunta wani sabon bincike ya nuna cewa sojojin amurka sun yi ta aikewa da samfurin ƙwayoyin cutar anthrax masu rai bisa kuskure ga cibiyoyin bincike da dama a faɗin amurka da kuma wasu ƙasashe bakwai cikin tsawon sama da shekaru goma rahoton ma'aikatar tsaro wanda aka fitar jiya alhamis ya ce an aike da samfarin anthrax masu rai zuwa dukkanin wato zuwa dakunan bincike 86 a amurka da wasu cibiyoyi a australia da burtaniya da canada da jamus da italiya da japan da kuma koriya ta kudu binciken bai gano musabbabin wannan kuskuren ba to da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin namu a yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi ibrahim ka almasi garba wanda ya taya ni gabatarwa sai cubahiro diodone da ya bada umarni da injiniya mu na wannan lokaci wato injiniya ibrahim ni ladan ibrahim a yawa ke cewa sai an jima mun dawo da shirin hantsi This program has come to you from the Voice of America, Washington.